sun kasance mummune ne na gaskiya. Alam ya'lamu annahu man yuhadidi Allah wa rasulahu fa anna lahu jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyul azim Yanzu waɗannan munafukai ba san suna gaba da Allah da manzansa ne da wannan aiki kuma duk wanda ya gaba da su zai shiga wutar jahannama ranar alkiyama za su dawwama a cikinta har abada wannan shine